sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa, shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin ya sauke zango ne a ƙasar Ghana inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwanullah Muktar Abbas daga Accra ya tattauna da ƙwararru kan tarbiyyar 'ya'ya. Dan Allah ku zo mu ɗau hanyar gyara da tana cikin bauta. Ga Ridwanullah da tawagarsa. Yau kuma Ubangiji Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan shiri na zamantakewa. Yau, akalan shirin zai mai da hankali ne akan matasa ko kuma in ce yaranmu waɗannan matasa tun suna yara lokacin da muke ba su tarbiyya muke horar da su har su kai matsayin matasa lokacin da muke bukatan cin su. So da yawa sai mu taras ‘ya'yan namu sun karkace akan tarbiyyar da muke ba su, ko kuma sun karkata akan hanyar da muke son su. Dukkan mun lura daga cikin nazarce-nazarcenmu cewa yana fitowa ne daga tushe tun lokacin da ake ba su tarbiyya. Tare da ni domin tattaunawa akan wannan maudu'i akwai Mutawakkil Muhammad Karki. sai kuma Hajiya. Hafsa Kadir English. A jarida tare za mu tattauna a cikin wannan shirin. ina muku barka da zuwa wannan zaure barka ka da yawa komi ana farawa ne da mace shi sa bari fara da hajiya hafsat hajiya hafsat kin ji shimfiɗin da na lokacin zaɓe gashi ya karatu yawancin lokaci ‘ya'yan su ne ake turawa suke tayar da hankali su ne ‘yan eh, barandan siyasa ko ake faɗi yawa shin ba mu duka ke yi ba amma akwai tsagerar da suke ina so mu dubo daga tushi wannan duka ya samu eh, mazauni ne tun a lokacin da muke ba yaran mu tushi wani irin tarbiyya ne muke ba yaran mu har ke kaiwa wasu su suke fantsarewa haka shin muna ba su tarbiyyar da ya dace ko kuma dai a'a da saurari na aka ba To, salamu alaikum jama'a masu sauraron wannan shiri na zamantakewa. To, game da wannan shine gaskiya tushen abin ya fito daga gida ne. Tun farkon tarbiyyan yaro. Kuma mu sani cewa Allah ya ba mu kiwo. Mm. Mutum an baka ka tarbiyyatar da shi tun a cikin ciki ma ne ake so ma tarbiyyar yaro yaron da Allah ya ba mu kwarai saboda yanda kake ci yanayin cinka yanayin shanka yanayin mu'amalanka kai da kanka tu misalin mace tun wannan wurin kike fara nuna tarbiyyar ma da kike ba da tun lokacin dan kwarai domin idan mace kika zama mai asha kika zama mai shaye-shaye kika zama wanda ma ba ta da sabta. To ki san kamar cewa abin da ma da ki haifa haka za ki zo ki tabbiyar da, yaro. Kuma haka ka zalikan idan kai ma uba ka zama ba mai tausayi ba. Domin an ce mace ma ka zauna da ita da tausayi da soyayya. To in baka tausaya mata ba ka ga abin da ke cikin cikin ma ba za ka tausaya mai. Hmm. Domin yawanci ana iya a haifi yaro sai ka ga uba ma bai san yadda zai kula da lamarin yaro ba wani uban rikon yaro ma bai zai yi wani na nan kamar yana kyamatan abin da aka haifa masa ba zai irin kawo yaro jikinsa yana lallashinsa ko yana ta inda yake kawo shakuwa tsakanin mahaifa kenan kamar ita uwa da kuma aka ce ita ce makaranta ta farko dole idan ɗa ya fito, ciyarwarsa, suturarsa, tsaftansa, kominsa ke daki so ma koya masa. jan da eh, ma'amalanki dai tafi tare da yaro, shi zai bari yaro ya ji daɗi ya san kama yana tare da uwa. To amma idan aka samu uwa ba mai kula ba ne, uba kuma ba mai kula ba ne, wannan abin da aka ce an ba mu kiwo ne wata rana an tambaye mu wannan amanan da aka ba mu, she yaya muka riƙe wannan amana. Za a samu uba yana da rago, yana kiwon rago, muddin bai ga rago ba har zuwa da yamma, hankalinsa ya tashi. Wurin ciyarwan ragon yana ƙoƙari ya je ya samu ma rago ciyawa ko hatsi da zai bashi. amma ɗan da aka haifa wani uban ba ruwan shi Haka zalikan makoncin ragon ya tsabtace wurin da abubuwa amma dan da aka haifa ba ruwan shi da shi. Kaga uba ya kamata a ce uba muddin ɗa namiji ne ya kamata yana kusa da kai. Amma muddin aka samu uba kana zaune gaban yaro kai ne mai shan taba kai ne mai ashar da mutane unguwa kai ne mai dukan matanka kai ne mai zagi kai ne gaka gaka gaka gaka abin da bai dace ba kana yi to kana koya wa yaron nan mugun hanya da bai shiga kenan haka zalika ke ma uwa in kin tashi baki janyo yarki mace kusa da ke ba ta zama kawai kina tarbiyyatar da ita kina nuna mata abin da ya dace ta hanya ce ko da girki kike yi ta zo ta zauna kusa da ke yarinya kankanuwa. Haka ka zalika yana fitowa wani gidan ma in manya suka shigo gidan mata ana magana yariya ta shigo ta fita. Babban mace da ta kalle ta kawai kallo kawai ta san abin da take faɗi. Mm. Kun ga tarbiyya kenan mm. kuma yadda yariya za ta yi sutura da komi ke mace ke ya kamata ki. Amma muddin muka bar yaran mu tsagaga. aka samu mace mai iya maganan batsa ga ta da tsinuwa ga ta da ihu anguwa kowa na kai kai kai to kin gani wata ma hatta ce ba san ni ba ai ni ce kaza mm. ni ce kaza to ai baki ta da yarki ba mm. to annan ake samun gurbatan iyali al'ummar da ke da bambancin addini da ma kabila ne hajiya bari daga nan na gade kusan minti goma <laughs> kusan dukkan abin da za mu tattauna kin ɗauko su kin taɓo su za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tsitsefe su amma ko kana da wani abin da kai kuma za ka ƙara daga ainihin akan maganar hajiya da ta yi na ji daɗin maganar hajiya ƙwarai da gaske don abin da malam bahaushe na wani magana wai in ka ga abu ya gurɓata to ka bi gida eh, hausawa da can sun ɗauko wani ta'ada da iyayen mu da kakanninmu aure ma in za a yi shi an bincika gidan gidan da mata da ta fito yar wace ce wani gidan ta fito tukunna a auren ma da ɗaya to ashe ko kakannin nan namu ba sun gano wani abu ne na islama suka ɗau wannan abin nan amma yau dun watsar da shi dun ba wani abin da ake a ciki to akwai wani abu da turawa ke yi da mu ne annabi ya bamu amma sai muka zubar da shi bayan mu me shi kamar da hajiya ta faɗa ta ce a ta maganan banza tsakanin mata da miji gaban yara ka kiyaye in matarka ta ɓata ma rai ‘ya'yanka na zaune to iya haƙuri ko ka ɗau yaran nan ka ce ku je ku so min abu kaza zace ku yi faɗa da matarka yanzu muna yi mm. ba ma yi sai ka yi ashar matan ta yi ashar gaban yara da yara ba za su tashi an ce kuma yaran nan kwanyen su kaman kwamfuta ne daga maganar hajiya wai eh, tun daga ciki to ake ne yaron na ciki yake samun tarbiya, ah. daga abin da ke faruwa surrounding shi yana affect wannan yaro kai kuma gashi eh. kaman ka jaddada ya irin wannan magana shi yasa nace naji dadin maganar da ta yi ta tabo min inda nake so ta eh. Ka ga ya mace tana ta ashar gaban namiji yara na zaune shi kuma namiji yana gani shi ne babban gida da an taɓo shi kuma rai ya ɓaci yanzu ya amsa ya zama bindiga to ka gani to me yasa ba za mu ɗau wannan abin da iyayenmu nan ke yi ba eh. shi ka ga ba na kallon tv ana abin da bai dace a talbijin ba baba na zaune uwa na zaune wannan fagen tun eh. bangaren turawa developed country su suka kawo wani amma mu da musuluncin mu da musuluncin mu da zamantakewar mu na Hausa eh. ya ratsa jikin mu me yasa ba za mu yi ba su aqidan su eh. wai karka kashe eh. television amma abinda ake nan ka gwada ma yaron ka bari ya san menene ake yi amma shi fa bai kai a ce ya shiga wannan fannin ba lokacin da bai kai ba da iyali da ka koyar su a gidanka Na. ka kamar ni yanzu haka eh. yara da suke under seven years eh yes ba sa kallon tv shi ne cartoon na'am yanzu haka kai jikokin ka wuri na eh. yaro in bai je makaranta ba ko wani abu yana gida to wallahi ko na kunna wani station sun kace sun koma cartoon yes sun saba wallahi mm. akwai jikan kaɗai yanzu haka ya a zauna kan cartoon for more than 12 hours sai na zo na kasance mai idon shi side ɗinsa ya samu ya dame shi to why not mu yi wannan abin mu reni yara da tabi'an kirki hmm. ya za mu samu irin waɗannan yan daba yanda ka samu dama ajiya hajiya katun nan da eh, kake akwai katun da eh. akwai katun da bai da kyau kamar MB MBC MBC eh, ba sa irin na irin na iskancin nan uh-huh. na Saudiya din nan shi ah, shi kawai nake ba yara na shi ya kamata a fahimta da mutane ah. ka samu abu mai kyau ka rainar da ka yaranka. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanullah Muktar Abbas daga Akran ƙasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. allahu ya kare mu baki